أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأرباة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين الله تعالى يا ساكنون منا وأن رانا من البركة رانا الجمعة عند يومنا 25 ga watan 11 watan zulkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma raddul azhan ila ma'anin qur'an wanda muke gabatawa a kowace ranar juma'a a cikin wannan masallaci na 'yan haya a cikin wannan gari namu na jega muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai muna gudunmuwa muna nan cikin sura ta hamsin da biyar daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura ɗari da goma sha hudu ita ce suratun rahman Safin da ya wuce mun tsaya kan aya ta hudu yau insha Allah za mu tashi kan aya ta biyar bismillah

waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙididdigawa waɗanda yi gabayinsa kuma abu na biyu waɗannan ni'imomin suna ƙara nuna muna ƙayatattun iko na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan abubuwa suna nuna muna cewa ba mahalicin waɗannan abubuwa in bancin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda tsarin su yake da yadda halittar su take da yadda suke gudana wannan ya nuna ba tsari ne na abin halitta ba tsari ne na mahalicci shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce a shamsu wal qamar Allah ce kuma rana da wata Allah shine mahalicinsu shine ya samar da su ga sunan suna gudana bi husban a cikin lissafi a cikin tsari wanda yake kyaukyawa ai ya jiriya ne rana da wata suna gudana bi hisabin ma'alu da lissafi wanda yake tsananne sannan kuma muqirrun fi burujihima suna abin tabbata a cikin abin da ya sha hanyar su to ranar da Allah ta'ala ya halicci samai ya halicci rana ya halicci wata Allah ya tsara musu inda za su bi to wannan lokacin baka taba jin an ce gashi rana ta yi yajin kai ba ta fito ba ko a ce ga wata bai fito ba kuma wurin nan da Allah ta'ala ya tsara inda suke bi suna nan suna bi a wannan wurin ba su fasa ba wa yadda suku bi zalik to kaga yana arantuwa a cikin wannan umurul ka'inat as-sufuliya lamura abin da ya shahi samammu as-sufuliya waɗanda suke na ƙasa mu da bayan ƙasa waɗannan rana da wata suna taimaka muna wajen abin da ya shahi zamantakewa na rayuwarmu da abin da ya shahi kasuwancinmu da abin da ya shahi siyasarmu da abin da ya shahi ma rayuwarmu baki ɗaya suna taimaka muna rana da wata za a ce wane shekararsa kaza da wata kaza ko a ce yau kwanansa kaza a duniya da sa'o'i kaza da mintuttuka kaza waɗannan suna taimakawa ƙwarai sa'annan wa takhtaliful fusul wal awqat samar da rana da wata da yadda suke tafiya a kan tsari kaga fasli fasli suna bambanta da abin da ya shahi lokuta yanzu kaga idan aka ce shekara kanta kaga shekara tana da watanni guda goma sha biyu ko ba haka ba kowane wata yana da kwana ishirin da tara ko abin da ya shahi kwana talatin sannan cikin watanni cikin wata za ka samu an ce sati a ce sati ɗaya a ce sati biyu a ce sati uku a ce sati hudu sai a ce wata ya kammala waɗannan ranakun kuma za a ga kowace rana yini da dare yana da awa 24 za a ce rana tana da awa 12 a ce dare yana da awa 12 illa bambancin da aka samu na abin da ya sha canjin yanayi wani lokaci a ce dare awa 11 da minti kaza wani lokaci a ce rana awa 11 da minti kaza to bayan ka ga wannan kuma akwai abin da ya shahi ita shekara kanta su kutum kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkasa muna ita kashi daban-daban kusa kashi hudu akwai abin da ake ce da shi waƙatun rabe kaga lokacin damana kamar yanzu ke kaga muna cikin waƙatun rabe muna lokacin abin da ya shahi damana ana na ana nan sai ka ji an ce lokacin da ake lokacin kakana kaga waqatul kharif kenan lokacin kaka ana cewa yanzu lokacin kaka ne kaga duk wannan ana samun su cikin shekara za ka samu waqatul sayf sa'annan kuma ka samu waqatul shita kaga shekara sukutun kanta mai watanni goma sha biyu mai watanni goma sha nan kaga kanta Allah matsaukakin sarki kuma ya kasa na ita kusan kashi hudu za ka samu waƙatun rabe lokacin damana ka samu waƙatun kharif ka samu lokacin kaka sa'annan ka samu waƙatun saifi ka samu lokacin zafi sa'annan ka samu waƙatun shita ka samu lokacin sanyi to kuma Allah maɗaukakin sarki duk shi ya zo da wannan tsari jiki na ɗan adam ba don Allah maɗaukakin sarki ya zo da wannan tsari ba to ba da za a yi jiki na ɗan adam ya rayu a cikin gidan duniyar nan amma kuma ba kowa ke gane wannan ba sai ma abuta hankula. to kaga bayan wannan kuma ga waqatul layl sannan ga waqatul naha. ga lokacin dare sannan ga lokacin rana sa'annan da rana a ce ga waqatul gadat sa'annan ga waqatul ashi ga lokacin safiya sa'annan ga lokacin marice duk Allah madaukakin sarki shi ya tsara mana waɗannan abubuwa saboda haka da yawa abubuwan mu mu na yau da kullun. in mun ka shirya abu sai mu ce a bari har da daddare bayan sallar isha'i saboda maslaha yin wannan abin ta yi kyawu wannan lokaci wani lokaci da daddare na gashi mu haɗu mu gudanar da abu sai mu ce mu bari da safe da safe wani lokaci sai a ce karfe tara zuwa karfe goma ko a ce karfe takwas zuwa karfe tara Allah maɗaukakin sarki shine ya tsara muna waɗannan abubuwa to kaga nan mala ce wa takhtalifu al-fusul wal awqat za a samu fasuli fasuli hatta na abin da ya shahi shekarar kanta kun ga shekara akalla ta kasu kashi hudu sa'an yinin kansa ga lokacin safiya ga lokacin rana ga lokacin marici sa'annan ga yini ga dare wal auqat kuma da abin da ya shahi lokaci gashi nan wa tu'lamu sinuna wal hisab Sa'annan da rana da wata na malam ake sanin shakarkaru sa'annan kuma a san abin da ya shahi lisaki ashamsu wal qamaru bi husban duk rana da wata suna dauke da waɗannan abubuwa waɗanda suke kuma tsari ne na Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk wanda annan yan akwai lissafi zaka ji an ce wani an haife sa rana kaza lokaci kaza ko lokacin dare ko lokacin rana in ma lokacin daren na sai a ce farkon dare wani a ce tsakiyar dare wani a ce ƙarshen dare inda satin na wani a ce bayan sallar su bayan wani a ce bayan rana ta dago wani a ce lokacin azhar wani lokaci a ce lokacin la'asar wani ana cewa daf da faɗuwar rana aka haife sa bayan an faɗi ranar sai a faɗi kuma watannin sa'annan kuma a faɗi shekarun kaga Allah maɗaukakin sarki shi ya yi haka shi ne ya tsara muna wannan to sai Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ni'imomi waɗanda Allah ta'ala muna yana ƙididdiga muna Allah ce wa najmu kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halici wani ganye ko wani icce, wanda ke tafiya a ƙasa wanda akwanci a ƙasa kenan wanda zai da ƙauri wanda yake tashi a sama shi na nan mala ce mala saƙa lahu minan nabat duk abin da bai da ƙauro ya tashi tsaye na abin da ya shahi tsiri to a ƙarƙashin wannan a shi ne ake ce da shi annajim duk da malaman tafsiri suna da fahimta guda biyu wai suna cewa annajimu a abin da ake nufi dai shine tauraro wasu malaman tafsiri ko suka ce annajimu ma la saqa lahu minan nabat wannan fassara ita ce a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya dauka cikin ɗayan fassarorin guda biyu Allah ce wa shajaru haka nan ya malahu saqun duk abin da adda qawru wanda yake taci sama ana ce da shi ash-shajar Allah subhanahu wa ta'ala ce yasjudani waɗanga suna sajada ga Allah suna ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya suna ƙanƙan da kai ma yuradu minhuma ga abin da ake nufi da su saboda haka suna tasbihi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata amma tasbihin mu ba mu iya fahimta irin nau'in tasbihin da suke yi halitta je ta ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya gaya muna cewa lalle suna tasbihi ga Allah suna tsalkake Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a wata sura yake cewa tusabbihu lahu samawatu sammai bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ce suna tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki wal ard haka nan kasai su ma suna tasbihi ga Allah sai Allah ya ce wa man fihinna da halittu waɗanda a tsakanin sama da ƙasa sai Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ce innahu kana haliman ghafura Allah ce wa in min shay'in Allah ce babu ko ne tsakanin sama da ƙasa kowace irin halitta ta duk abin da an ka samar da shi sama da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ce Fati yana tasbihi ga Allah yana tsalkake Allah maɗaukakin sarki Allah ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku iya fahimtar nau'in tasbihin da suke amma Allah maɗaukakin sarki ya san suna yi kuma lokacin da suke yi Allah maɗaukakin sarki yana gani kuma Allah maɗaukakin sarki yana jin lokacin da suke yi innahu kana haliman ghafura lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai na? kuma Allah madaukakin sarki mai gafara na saboda haka hatta kaga aljamadat abubuwan da astandararu waɗanda ba su da hankali waɗanda ba azama taklif ba suna tsalkake Allah suna tazihi ga Allah amma kai gashi Allah ya sanya ma tunani da hankali da komai amma duk da haka kana fandare ma dokokin Allah subhanahu wataala kaga inda Allah madaukakin sarki ba mai jimriya na ba lokaci guda cikin kifta ijiya sai Allah ya kashe ka shikenan sai a huta da kai to shi na ce Allah ce innahu kana haliman dama Allah ya kasance mai jimriya ne ghafuran kuma Allah madaukakin sarki mai gafara na sai Allah ya ce والسماء رفعها ووضع الميزان الله سبحانه وتعالى والسماء kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce sama wannan da muke gani ga ta nan rafa'aha Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗaga ta baka ga wani ginshiki ba baka ga wasu shishinne ba baka ga wasu filoli da an kai ba babu wani rodu wanda an ka kaha wanda shine ya tare su bu su faɗo ba to Allah subhanahu wa ta'ala shine wannan aikin wa wada al-mizan kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya tabbatar da adalci a bayan ƙasa almizan huna huwa shi shine abin da ya shaye adalci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa laqad na rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan Allah maɗaukakin sarki ya ce, "Haƙiƙa mu ne mun ka aiko manzanninmu muka aiko su bil da hujjoji ga fili suna karanta abin suna bayanin abin daki-daki Allah ce wa an zalla ma'ahumul kitaba kuma muka saukar tare da su littafi daga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce wal mizan al mizan huna huwa al adl kuma da adalci saboda haka sako wanda ya zo daga Allah maɗaukakin sarki ga annabawa zuwa ga al'umma an zo da littafi daga Allah cikin littafin nan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafan Allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma Allah ta'ala ya tabbatar da adalci kawa kowa adalci da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda a ɗan uwanka da wanda ba ɗan uwanka ba da wanda a ƙabilarka da wanda ba ƙabilarka ba da wanda kuke gari guda da wanda ba ku gari guda kai yi ƙoƙari kai masa adalci adalcin nan ya kasance wajen magana ko wajen kallo ko wajen tafiya ko wajen mu'amala Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da adalci tunda Allah ta'ala ya tabbatar da adalci wajibi na a tabbatar da adalci da gaskiya a bayan ƙasa saboda haka ni in yi adalci in yi gaskiya kai ka yi adalci ka yi gaskiya waɗancan su yi adalci su yi gaskiya idan mun ka tabbatar da wannan a bayan ƙasa to za mu samu kwanciyar hankali za mu samu natsuwa za mu samu zaman lafiya amma duk lokacin da ka ga al'umma sun shiga cikin ɗarɗar suna cikin halin kai, wallahi wannan al'ummar babu abinci a tsakaninta saboda haka hatta wa mu wa mu ga munan mu ne musulman mu ne an ka saukan mu alƙur'anin mu ne an ka aiko ma cikamakon annabawa sai ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ma waɗanda ba musulman ba mu kan mu tsakanin mu wa mu wa mu ba mu wa kan mu adalci mutum zai faɗi magana bai ce ma ga yadda yake nufi ba sai ka ce ai ga yadda yake nufi ko haɗu ya ce ma wallahi ba haka yake nufi ba ka ce wallahi kai ba za ka yadda ba ina musuluncin naka ina ƙur'anin naka ina sunnar taka ina addinin naka saboda haka mu kasance masu gaskiya masu adalci ku diba ku gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sha gaya muku kisa abdullahi bin rawaha annabi ya aike su yace ka je wajen yahudawa khaybar lokaci yayi na su bada amfanin gona saboda ayin sulhi da su ba za a yaƙe su ba za a zauna lafiya amma duk shekara ga abin da za su bayar annabi ya ce lokaci ya bula bin rawa haka je ka ansu, su ko da ya je a khaibar sun sto sto na abinci yana zuwa suka ce ga wannan naka na namun baka amma abin da muka so in ka je ka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bana amfanin gona bai kyawu ba amma ga wannan naka na suka bashi yana dibinsu ya ce ya ikhwatal qiradati wal khanazir ya ku yan uwan birau da aladu. ya ce wallahi ku saurara ku jiya ƙaunata da suna ya ce kai duk duniya ba wanda nika ƙauna ba wanda nike so sama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce amma duk ƙaunata da suna ga manzon Allah wallahi ba zan zo in gaya muku abinda annabi bai ce in gaya muku ba in gaya mu yace duk duniya ba waɗanda ban su waɗanda nake ƙiyayya da su waɗanda ban su kamar ku yahudu da nasara yace amma ta da ku da rashin so na da ku wallahi zai sa in je in gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda baku faɗa ba in ce manzon Allah kun faɗa saboda haka ba zan karɓi kayan ku ba zan koma in gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar lamari saboda haka kahin ya dawo ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga malaika jibril da waɗanga ayi cikin suratul nisa ya ayyuhal na amanu kunu qawabila bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima allati fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah ce kada ku bi son ranku ya ba za ku wa junanku adalci ba wallahi mu gyara wannan bakar ɗabi'a kuma wallahi in ba mu gyara ba za mu mutu za mu iska Allah wallahi za mu shawaya saboda haka in ka ga halin da al'umma yau muka koma ciki kamar ba al'ummar da an ka saukan mu alƙur'ani ba kamar ba al'ummar da an ka aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba muna cin dugadugan junanmu musulunci tsari gare sa yanzu ku ba ku gani yana daga cikin tsari na musulunci idan aka ce ga yarjejeniya a yi tsakanin musulmi da arna arne bai shigowa garin jeba sai wani musulmi ya ce kan wajen gada can bakin gurbin can sai ga wani arni ya kai ya kawo kai yaya ya ce to yana son shiga garin gane jeba amma kuma babu izini me za ka yi a akwai kaza zan je in yi kaza in so kaza in yi kaza in yi kaza sai ce to mu ce na baka amana mu je ka shiga a garin wallahi ba wanda ya isa ya taba shi kai baka isa ka taba shi domin zimmatul musulmi na wahida haɗin kan musulmi yaggiyar musulmi abu na guda tun da ya ba shi damar ya shigo to ba ni surutu da za in ka yi surutun nan ka saba ma Allah domin shari'a ta ba shi damar shi haka Allah ya tawaka mu yi kokari mu gyara waɗannan abubuwa kun jiya Allah matsaukakin sarki ya ce wa ba al Allah shi ne ya tabbatar da adalci ai shar'i Allah shi ya tabbatar da sa a bayan ƙasa wa amara kuma Allah shi ya umarni ya ce ai sai Allah ya ce ni allah subhanahu في الميزان الله سبحانه وتعالى ألا Allah haka na saboda kada ku ƙetare iyaka, aile Allah ta juru, kaf ku ƙetare iyaka fil a cikin abin da ya shahi abin au, ma yu zanu bihi abin da ake au da shi. Kun ga can al-mizan al kun ganan shi shine abin au can adalci na abin da ake au da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ai haka kaga wajen magana ka san me za ka faɗa ba komi ya fito ga bakinka za ka faɗa ba ba komi alƙalaminka ya baka dama za ka rubuta ba Allah maɗaukakin sarki ya ka Allah ta tsogau fil mizan saboda haka abin awo tun daga abin da ya shahi abinci abin da ya shahi abin sha abin da ya shahi magana rubutu ne za ka yi to kada ka ƙetar haddi kada ka wuce wuri ni'ima ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ma duk baka yi adalci ba Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka a ranar tashin alƙiyama saboda haka ka ɗauko masu sai da yadi masu sai da hatsi masu sai da mai waɗanga abubuwa duk abubuwan da ake aunawa ne masu sai da filaye duka sun shiga Allah ya tabbatar da adalcinsa a bayan ƙasa Allah ta wucin filmiza don ku yi zalunci kada ku wuce wuri kada ku yi ta'addanci ga abin da ya shahi wurin abin da ya shahi abin da ake awo da shi sai Allah ta'ala ce wa aqimul wazna وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله تعالى وأقيموا الوزن الله كتئد أبن أو بالقسط لآدلج ولا تخسروا الميزان الله كده كتوي وانا أبن أو بالعدل لآدلج wakila an gace alaikamatu bil yadi wannan tsayarwa da hannu ake yi wal qistu bil qalb sa'annan shi ko adalci ana yin sani da zuciya mala yace huwa hukumun dakhilun wannan hukunci na wanda ya shiga fi jami'a abwabil hayati a cikin dukkanin abin da ya shahi kofa ta rayuwa fa iqamatul mizan bil qisti tsayar da abin awo da adalci fiha a ciki amaluha shine mutum ya aikata wannan abin ala muqtada hukumillahi ta'ala fiha ga yadda hukuncin Allah hukunta a ciki wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sa'annan da sunnan manzon Allah sai Allah ya ce والأرض وضعها للأنام الله تعالى والأرض haka nan kuma ƙasa ga ta nan wa ba'aha Allah maɗaukakin sarki shi ne ya tabbatar da ita asbataha Allah shi ya tabbatar da ita lil anam domin halittu lil khalqi domin halitta al insu wal jinnu wa aljannu da mutane da wasunsu Allah ta'ala ya halitta musu wannan ƙasa don ni'ima gare su sai Allah ya ce ni Allah ta'ala ya ce fiha a cikin ƙasar gada Allah maɗaukakin sarki ya halitta هالتا Allah ce ga kayan marmari nan daban-daban sai waɗanda ka sani da waɗanda kake iya lisafawa ko yanzu nan da kake cikin garin jega sai ka yi ta lissafi kaga kana da lemu kana da gwaiba kana da mangoro ko ba haka ba kana da me kuma kana da ayaba kana da mi kuma kana da tuffa apple kana da mi kuma kana da kankana ko ba haka ba kai ko na in ka fita daji kaga kana da kaiwa ko ba ka da kaiwa kana da mi kana da tunya kana da mi kana da gawasa kana da mi kuma eh, to kaga ga sunan dai ga su kaɗe nan duka kaga duk fakiha ne kayan marmari domin daga lokaci sai lokaci ake samu to Allah madaukakin sarki shi yayi haka fiha a cikin ƙasar ga Allah ce fakihatun ga kayan marmari nan abinda ake ci a ji daɗi in ji Allah madaukakin sarki Allah ce wan nakhlu sa'annan kuma da dabino al ma'hud wannan dai da ka sani da bino kaga ko nau'in da in ka koma gashi nan kashi daban-daban mataki daban-daban har yanzu da da haka ce. wallahi baka tuke ba wajen abin da ya shahi cin da ka je madina ha gani madinatul rasul sallallahu alaihi wasallama da ka je wajen masu sai da dabino za a nuna ma ga sunan kashi daban-daban mataki daban-daban gwargwadon kudinka gwargwadon wanda za ka iya sai ga nan mataki daban-daban kuma da ka ci wani kasan yana da bambanci da wani kasan ba guda ba ne to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ambata muna Allah ce zatul akmam ma'abuciya kwasfa a wa'iya tana da burgananta jam'u kimmin jam'i na na burgane eh, an ce al-akmam duk abin da za a sa a rufe wani abu an gane ko duk abin da za a sa shi a rufe wani abu to shine al-akmam ai shi na laraba suke ce ma abin ga da ake sawa eh, ga baki da hanci ko sai su ce masa alkimama saboda mi saboda ana sahi a ruhe mi a ruhe baki da hanci da shi bilkasiri jam'u kimmin walkimama kaga gashi nan wai'a tol shine abin da ya shahi burga ne na abin da ya shahi wannan gunda ta dabino wa gita'un naur hakanan wannan gidan na abin da ya sha ya hore ai hore na kowane ice kahin ya bude bal din ne ya hito za a ga yana cikin wata ekos fasa to shine zatul akma abuciya wannan ma abuciya wannan gidan nashi sai Allah ya ce kuma mi wal habbu kuma Allah shine ya halitta يا هل التقايا wa shayin. kama abin da ya shahi irin su intaya irin su alkama irin su gero irin su dawa irin su masara irin su shinkawa Allah ce zul asfi ma'abuciya kaikayi shine at wadda take tana da kaikayi war raihan Allah madaukakin sarki yace da ganyayyaki waɗanda suke masu ƙarshi Allah shi yayi haka saboda haka yanzu ka diba ko ta bangaren abin da ya shahi turare dai ta ɓangaren turare ɗai haka mutu wallahi ba ta sa wani nau'in turare in ka wannan bayan sati ɗaya kana ganin wani bayan sati ɗaya kana ganin wani kuma duk mafi yawa wannan turaren ana yin suna da abin da ya shahi ganyayyaki na itace daban-daban to Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta su alwarar ne ganye awil mashmum mala ko abin da ake shaƙawa to sai Allah ya ce ni bari ayi ala To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya jero muna waɗannan abubuwa tun daga Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان التي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان bayan Allah ya ambato waɗanga ni'imomi sai Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba Allah ce shin da waɗanne irin ni'imomi na na ubangijinku ayyuhal insu wal jin ya ku mutane da aljanu tukazzibani kuke karyatawa mala ce zukirat ihda wa salasina marra fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban mala ce an bace tauji 31 a cikin wannan sura wal istifhamu duk tambayar da Allah ya siha a cikin fa bi ayi ala rabbikuma tukazzibani litaqariri na tabbas na lima rawal hakim saboda hadisin da hakim ya rawaito an jabir daga jabir kala ya ce qala qara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul rahman manzo Allah ya karanta muna sura Allah mai rahama hatta khatamaha sai da manzo Allah ya kai karshe sun maƙala annabi ya ce masahabai mali arakum sukutat waya hanka yana karanta muku ga sura ya ku sahabbaina ga kun shiru ba ku cewa ku qala lal jinni manzo Allah ya ce aljannu kanu ahsana minkum radda sun yi ku kawo mai da jawabi ma qara'atu alaihim manzo Allah ya ce ban karanta ma aljannu ba hadhihi al-aya wannan aya min marratin ko da shuɗi ɗaya in ce fa bi ayi ala rabbi kuma tukazzibani illa qalu fa ce aljannu sun ce wala bi shay'in min ni'mati rabbina nukazzibu babu wani abu daga cikin ni'imar ubangijinmu wanda muke karyatawa falakal hamdu sai aljannu su ce ya Allah madaukakin sarki dukkanin godiya gare ka take sai Allah ya ce خلق الإنسان من صدقان كالفخار خلق الإنسان كما الله شيني يا أهل النبي آدم عليه السلام آدم شيني النبي آدم من صلصال daga abin da ya shahi yumbun ƙasa busashe shi ne salsal tsinun yabe laka wadda take busassa yusul ma'ulahu salsala wanda ana jin sauti ne ai sautun ana jin sauti gare izanu qira lokacin da an ka kwankwasa shi shine ake ce masalsal allati kalfakhar yadda kasan kasko wa huwa ma qubqa min at-tin ai kaga an ka ce kasko duk abin da yake an gasa shi na abin da ya shahi laka randa ko kasko ko tulu ba su zama randa ko kasko ko tulu ai sai an gasa su ko ba haka ba to haka Allah subhanahu wa ta'ala halitta annabi Adam alaihi sala saboda haka in ka tuba ka kwankwasa za ka je yana sauti shi na shedan iblis lokacin da Allah ta'ala halitta annabi Adam alaihi sala zai zo ya gansa iya gansa ga shi halitta halitta ta kammala ta mutum amma bai iya tashi bai iya motsi ba jini cikinsa sai zo yana kwankwasa ta yana cewa a adamun a adamun wai wannan ko yana da jini wannan yana da jini haka zai dinga kwankwasa shi to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halicce sa min salsalin kalfakar sai Allah ya ce ni Allah ce wa khalaqal janna kuma Allah shine ya halicci baban aljannu abaljin shine baban aljannu wa huwa iblis wa su malaman tafsiri sun kace shine iblis min marijin min nar daga abin da ya shahi yular wuta huwa lahabu hal khalis ita ce yular wuta ta tatta min ad-dukhan wadda ba ta da hayaki wannan kan daga sa na Allah madaukakin sarki ya halicci iblis sai Allah ya ce ni فبأي آلاء ما تكذبان الله سبحانه وتعالى تشن بأي آلاء ربكما تكذبان shin da waɗanne ni'imomi na na ubangijin ku kike karyatawa shin halittar can da Allah madaukakin sarki yawa babanmu annabi Adam alaihi salam daga laka daga gare sa an ka same mu da halittar da Allah maɗaukakin sarki yawa aljani daga wuta shin da wadaina daga cikinsu kuke karyatawa saboda haka da wannan na malamai suke tattaunawa akan cewa shin da ƙasa da wuta wane na yi amfani wane na yi zama maslaha ga al'umma menene ya kyawu ga al'umma saboda haka babban malami ibn al-qayyim ya tattauna akan wannan matsala ya kawo dalilai masu ƙarfi waɗanda ke tabbatar da lallai cewa ƙasa ta yi amfani gusa ga wuta a cikin littafin sai ighasatul lahfan ya tattauna akan wannan matsala sai Allah ya ce ni rabbul mashriqayn wa rabbul Allah ta'ala ce rabbul mashriqayn Allah shine ubangijin mahudar rana guda biyu kaga mushriqush shita lokacin da rana take fudowa lokacin abin da shahi lokacin sai wa mashriqus sayf da wurin hudu wata lokacin zafi wa rabbul ne, kuma Allah shine ubangijin abin da ya sha mafadar rana guda biyu kazalika kamar haka saboda haka za a ga lokacin sai za a ga bangaren hagu ɓarai rana take hudowa lokacin zafi kuma za a ga ɗayan bangare take hudowa haka nan ma in za ta faduwa lokacin da take faduwa lokacin abin da ya shafi lokacin sai ba wannan wuri na take faduwa lokacin abin da ya shafi zafi ba hatta shi na haka ganin har matsala abin da ya shafi ganin wata wannan kansa yana da nasa ili ba kowa za a cewa ya ga wata a tuwai a karbi ganinsa ba shi na haka ganin mutane suna shirme duk abin da baka san shi ba baka karantai ba baka san matsayinsa kai dai ga kanan kana musulmi kawai ba ka da ilimin komi ga kanan if amma sai baka gaddamar tsaya kawai wai sai ka ce wai an bugo ma wai an ga wata wai wai an bugo mai sai ka ji malami malami fa masani qur'ani da sunna sai ka ji ce wai an bugo mai waya in ka tambayi cikin wani littafi na an ga ce shi amfani da an bugo mai waya wallahi ba zai baka ba amma ya cika gari da kuwa ya cika ƙasa da kuwa da harbowa ya ja aya ya ja hadisi duka su ƙara bayani ne sai ce an bugo mai waya daga wuri kaza an bugo mai waya daga wuri kaza an bugo mai waya daga wuri kaza ya an ka ce ka littafi guda na addini inda an ka ce ka yi amfani da ganin watan an bugo ma waya wallahi sai ya kwana yini bai baka littafi ba ina ba ta an fahimta to hatta ganin watan kansa yanzu kana zuwa ka ce ka ga wata sai a je wajen tantance ka wani lokaci ka gane sai ka ce bayan sallan ba bayan sallan ba da minti nawa sai ka ce da minti talatin sai a ce tashi baka ga wata ba sanin da kai to balle wanda zai cewa ya ga wata ranar ɗaya gari ya ga wata bayan sallar isha mu ji tsoron Allah wallahi ba a cewa yau ɗaya ga wata wallahi a ga wata bayan sallar isha ya ƙarya ne sai dai in ba ran ya fita ba wata ranar da ya fita ko da ake ƙara sallan mangariba ya sani inda ne ana ƙara magariba ko da za ka je ka diba wallahi ya baki sannan za a tambaye ka in eh, irin lokacin gana na dama na wani gehe ka gane da ka biyan ma shin dama gari ka ka gane ko hagu gari ka ko tsake yamma daidai ka gane wani wuri ka gane domin irin lokacin ga akwai gehen da yake fitowa lokacin damana akwai gefen da yake fitowa lokacin sanyi akwai gefen da yake fitowa lokacin zafi akwai lokacin da yake fitowa sa'an nan da ka gane shingice ka gane ko tsaye ka gane na haka yaddi ba ko na haka yaddi ba Allah duk sai ma ga tambaya da ka kasa ba da ɗaya daga cikin ƙa'idodin nan na ganin wata sai a ce ka tashi baka ga wata to kai zai ka tuka kai ta zage zage kai ta shirme shirme ka baci sarkin musulmi ka zage na zagi ai ma hisabi da shi gaban Allah ka san wahalar da yake cewa halan shi halan ce wanda an kai sarkin musulmi na abinda ma ka'ida kace a bashi na jagorancin al'ummar musulmi an bashi duk ba gara ta tura mulkin mallaka sun kai mana ba ai su ne jagororinmu sun ka so duk wani ƙarfi da adda sarakunan nan sai sun ka an shi yanzu an ga to garin ku duk girman garin ku ba je ga local government ba ba muna da sarki ba ba muna da chairman ba to ga ƙa'idar constitution chairman shi an sama ga sarki yau in chairman ya ga dama sai zauna da da kansiloli ne sai ya sa hannu ce mun cire sarki albashin sarki da 'yan majalisa ce duka da masu anguwanni duka sai chairman ya sa hannu ya da sa'an na ba sarki na an ce ga sarki mai sanda a jiha babba ka je ka ga majalisarsa da zara ya bata ma gwamnare sai gwamna ya ce a kawo shi ana kawo shi sai ya cire mai rawani ya cire mai rawani sai ya ce a ɗaukai a kai wata jiha ban son gani to amma duk da haka muna ba su zahen kai sai mai ta zagin su ga Allah mu yi musu uzini kun ja to Allah ya taimake mu Allah ya samu kiyaye addini tsari gare kai malam in an ka bi tsarin sai a zauna lafiya sai Allah ce fa bi ayi ala fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazziban Allah ce fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazziban da waɗanne ni'imomi na ubangiji ne kuke ƙaryatawa ayi ni'ami rabbikuma da waɗanne ni'imomi na na ubangijinku allazi dabbara lakuma hadha tadbir al-azim wanda ya muku wannan irin shiri mai girma to kazzibani kuke karyatawa ai ayyuma fi zalika wani na a cikin wannan min al-fawaid al-azima na fa'idodi masu girma allati la tusa wadda ba ta lisa huwa kaga ka atidalil hawa kamar daidaito yanayi waktilafil fusul da saɓanin lokuta na shekara a ce ma lokacin damana a ce ma lokacin kaka a ce ma lokacin zafi a ce ma lokacin sanyi wa hudusu da faruwar ma yunasibu kullu fasulin fihi abin da ya dace da kowane lokaci au bi gairi zalika ko da wani wannan kake karyatawa Allah ce da menene kake karyatawa to ya Allah ba mu karyatawa da ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa sai Allah ya ce mi مرج البحرين يلتقيان saboda haka Allah subhanahu har yanzu daga cikin abin da ya shahi ni'imomi na Allah subhanahu da ayoyin Allah waɗanda suke masu ƙayatarwa waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya samar a cikin wannan halitta tasa Allah ta'ala ce marajal bahrain yaltaqiya Allah madaukakin sarki shine wanda yake ya sako gulabe guda biyu al'azbu wal mai daɗi da wanda yake mai gishiri Allah ta'ala shi ya sako su yaltaqiyan Allah madaukakin sarki yace suna haduwa fi ra'ayil ayn amma ga abin da ya shahi gani na ido Allah maɗaukakin sarki shi ya yi haka saboda haka akwai bambanci tsakanin da albahar da abin da ya shahi annahar idan aka ce albahar a kalmar larabci ana nufin teku wadda take mai gishiri mai gartsi in ka sha ruwan ba ka iya haɗa su saboda su. amma idan aka ce al'anhar su ne ƙananan ƙoramu kamar irin wannan gulbi namu kada kana iya shan ruwansa amma ka je teku irin tekun Legas idin ruwan ka sha ka suna shayewa kaga ba su shayewa to Allah maɗaukakin sarki shi ne ya yi haka Allah shi ne ya samar da su amma kuma yaltaqiyan suna haɗuwa ga abin da ya shafi ganin ido sai Allah ya ce ni Allah subhanahu wa ta'ala ce bainahuma tsakaninsu waɗannan gulabe guda biyu na tekun can waɗanda suke masu galmi da waɗanda suke na ƙoramu waɗanda in ka sha za ka ji daɗi Allah ce barzakhun Allah ce akwai wani irin shamaki hajizun shamaki wanda yake min kudratihi ta'ala daga ikon Allah la yabghiyan ko ba su ƙetare shi la bugi wahidun minhuma alal akhari fa yaxtalidu bihi wani daga cikin su bai ƙetare iyaka ya zan ya cuɗanya da wani to nan na malamai suka tattauna na tafsiri in ka samu kamar irin tafsirin al-hafiz ibn kasir ko ka samu tafsirin abwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da imam shanqidi ko tafsirul ƙur'ani al-azim na ashef bin salih usaimin da mayamayan da tafsirai irin su at tanwir in ka karanta za a ga su yi bayani mai tsawon gaske akan wannan kalmar da Allah ce bainahuma barzakhun tsakanin Tsakaninsu akwai abin da ya shahi shamaki, wani irin shamaki. to nan tafsirai waɗanda sun kai fitowa fili guda biyu tafsiri na farko wannan barza shine abin da ya shahi al-yabisu min al-ard shine abin da ya shahi wannan tudu na ƙasa ɗin ai hajiz ne bainal anhar wal bihar tsakana abin da ya shahi teku da abin da ya shahi gulabi ina ba ta an gane kaga ai shamaki ne teku bata taso tan malalo ta hwada cikin mi cikin abin da ya shahi mu ba domin da ruwan teku za su taso su haɗa cikin ruwan mu za su yi ni kaga ba su shayewa kaga ma barzakhun la yabghiyan yanzu in ka ce geyen teku jenan ko ina ina muke da tekunan kusa kusa a ina wani irin Lagos eh to kuwa ko ba haka ba to ka je ka tsaya in ka yi tsaye bakin ganga ina wata gina wadda ka gani wadda Allah ta'ala ya saye gine ruwan na teku su zaburo sun ka fada cikin gulabe ba ka gani wannan ƙasar da adda kwaɗi tsakanin teku da abin da ya shari ƙananan gulabe ai ita ce hajis ɗin Allah shi ya sanya wannan labigayan da Allah ya ga dama irin zurfin teku wallahi in ta zaburo ba maganar ta ce ga wasu ruwa ba duk abin da bayan ƙasa gaba ɗaya tana laƙubi wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu suke cewa wannan hajis abuna wanda yake ma'anawi ba a ganinsa ruwan na gasu suna tafiya a cikin teku ɗaya wannan ɓangare guda in ka ɗebo ka sha za ka ji su da daɗi wannan ɓangare na biyu in ka ɗebo su za ka ji su da gishiri mina na ya sa wannan shamakin ba su shiga cikin juna ba ƙuduratin lahi subhanahu wa ta'ala saboda haka akwai babban malami a doktor sa'ad zaglul najjar babban malami na a ƙasar misra wanda yake dokta ne na abin da ya shahi sanin kimiyya ta alkur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani dutse wanda allah ya ambata a cikin alkur'ani wallahi in kana karanta tafsirinsa zai gaya ma ɗin ƙasar da ake samun wannan dutsen da nau'in dutsen da yadda siffarsa yake musamman wannan ayar da ya zo tafsirinta ruwa waɗanda ya ambata ci gaban da an ka samu a yau a duniya ƙarƙashin wannan kalma da Allah ce ma barzakhun la yabghiyan hadda nau'in ruwa akwai waɗanda suke masu nauyi da marar nauyi ruwa na ga su in ka bo suna da nauyi ruwa na ga su in ka bo amma ba su da nauyi kuma wallahi ba su cuɗanya da junansu wai haka shine Allah maɗaukakin sarki ko yanzu in za mu tashi ka yi gogulin ka shiga gogul wallahi za a ga ƙasashe na duniya gulabe suna nan an ɗauko su an yi bayanin su ƙarƙashin wannan aya da ƙasar da suke da wuraren da suke ga sunan yadda suke tafiya ko nan egypt a misira in ka ce akwai jihar da za ka iske wannan ruwa za ka iske waɗanga ruwa ga sunan farfaru ne kal za ka iske waɗanda za ka gane su da wani ɗanya haki ɗanya haki kuma wallahi ga sunan suna tafiya in za ka ɗibo waɗannan ka watsa cikin nan za su dawo nan in za ka ɗibi waɗanda ka watsa nan za su dawo a nan wai haka shi ne Allah bainahuma barzakun la yabghiya saboda haka kaga albarza ko dai ya kasance wanda ake gani ra'ayul ayn ne faɗin wannan ƙasa. ko ba haka ba tsakanin teku da abin da ya shafi gulbi kaga ƙasa ai makita ta ba su haɗe da junansu ba ko ya kasance dai wannan barzak wanda ba a iya gani na wanda ya sha makance shi shine lahi subhanahu ta'ala. ina ba ta an fahimta sai Allah ya ce fa bi Ala ala'i rabbikuma تكذبان الله يتي فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يتي da waɗanne ni'imomi na ubangijin ku ne kuke karyatawa abi hajzil ma'il mil shi yanzu sha makance ruwan ga masu gishiri fil bihara a cikin tekuna wa gairaha da watan talita hafazakum dan ta tsare ku rawa rawa'ihil kariha daga wari wanda yake abin kyama allati tantiju wadda tana samuwa ne min rutubati da abin da ya sha yantaka wala akazari da kazanta walaula zalikal mil ba dan waɗannan tekuna masu gishiri ba fil bihar cikin gulabe wa gairi hada watan talafasa da lakum hawa a duniya wallahi duk da yanayin duniya ya baci saboda haka abubuwan da ake samu na itace da sauransu suna rubewa ko ba su rubewa dabba ta mutu a cikin ruwa wani wuri ma in dabba ta mutu sai a ɗauka sai a jiha cikin ruwa ko ba haka to ba dan wannan gishirin ba ba dan wannan galmin ba to da yanayin duniya gaba ɗaya bin shakuwa to Allah madaukakin sarki sai ya muna haka walaula zalikal milhu fil bihar wa ghayriha la fasada lakum hawa ad-dunya allati tanfasuna bihi wanda kuke shaƙe saboda haka akwai hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya Allah ta'ala muna godiya gare ka akan waɗannan ni'imomi da kai muna Allah ka ƙara muna kafin mu yi addu'a akwai ya faɗakarwa kaɗan da Allah yana son mutane su nasu su mai da hankalinsu a kamar yadda muka sani cewa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ƙasa ce wadda take tana da tsari na abin da ya shahi tsari na demokuraɗiyya kuma demokuraɗiyya abin da take nuni aka cewa shine aghlabiyatu sha'b aghlabiyatu sha'b duk inda ka karanta a larabci za a ga tarifin da ake yi kenan abinda 'yan ƙasa suke su abinda duk inda 'yan ƙasa sun kai rinjaye to shi ne ake amfani da shi ɗan ja hankalinmu da zai shi ne kun ga lokacin da muke fuskanta yanzu ba zai wuce shekara ɗaya ba a sake zaɓe a najeriya na abin da ya shafi shugaban ƙasa da abin da ya shafi gwamnoni da abin da ya shafi 'yan majalisa wasu suna cutar da mu al'umman musulmi sai kaga mutum ya zauna yana zage-zage yana cin mutunci yana aibanta shugabanni yana amma ya yi abin da za a kawo canji mai kyau ga ƙasa ba da hannunsa ba yanzu kun ga gashi ƙuri'an nan da aka ce ai yanzu duka yanzu ƙarshen watan nan za a rufe yau muna 20 da nawa ga wata yau muna 23 ko 24 ƙarshen watan nan za a rufe to ai kai cewa yi an ce na ba magana an ce muka magana magana faɗakarwa muke magana ku je ku tana da fa'ida tana da amfani wala yana gaya muku ba da za a yi ka kawo canji a garinka ba da za a yi ka kawo canji a jiharka ba da za a yi ka kawo canji a ƙasarka wallahi sai kana da wannan ƙuri'a magana wadda ake yi ta cewa wai ko ka zaɓa ba za a baka abin da ka zaɓa ba to malam sai dai in zaɓe bai ansa sunansa zaɓe ba in zaɓe ya ansa sunansa zaɓe wallahi ba a isa ba ba a isa ba ƙasar nan da kuke gani ku shiga taifinku wallahi da akwai yadda za a yi turawan duniya arnan duniya da arnan najeriya mu musulmi wallahi su kore mu a ƙasar nan da su yi matsalar nan ta koma ta addini matsalar nan ta koma ta ƙabilanci to la mu shiga taitaye mu in ka ce babu ruwanka ba zai yi ba duk matsalar da an ka shiga da bala'in da za a shiga da kai za a shiga saboda haka wala mu shiga tete mu mu je mu yi ƙuri'an mu yi ta in mun ka yi ta to cikin taimakon Allah Allah maɗaukacin sarki zai taimake mu mu kawo canji na alkhairi kuna ganin ga abubuwa waɗanda ke gudana ga sunan waɗanda suke jagorori busan ciwon kansu ba busan ciwon talakawarsu ba ba ruwansu da addini ba abin da ya dame su sai dai ne sai dai duniyarsu ko ba haka ba saboda haka muna wallahi mun kai tsaye mun ce za mu canza wani wallahi za mu canza shi duk wanda ko zai mai tsaye wallahi za mu canza shi sai a samu mutumin kirki mai jin tsoron Allah mai jin tausayin al'umma wanda zai wa addinin musulunci hidima sai mu tsaya saboda haka don Allah mu yi kokari ka je ka bincika gidanka eh kai kana da matanka suna da ƴaƴanka suna da kuna jin abin arna ka faɗa muna suna ce muna ci makwance suna cewa mun kashe ƙasa wai mun yawa mun kawo ta'addanci muna kidnappers ɗin mutane saboda haka wai yawan mu wai shi na sabbaba muna haka to sai mu tashi tsaye za su ga amfanin yawa ko ba haka ba za a ga amfanin yawa wallahi amma sai mun saboda haka a kudancin kasar nan akwai gwamnan da wallahi sati gaba ɗaya rufe kasuwan ya ce ka kowa ya fi kasuwa a je a yi kuda saboda haka manuniya ta nuna waɗannan maganganun da aka cewa ko kayan zaɓe ba za a baka ba ai sati biyu da sun ka wuce ko wata jiha daga cikin jihohin Najeriya an zaɓe ko ba a zaɓe ba masu zuwa su je su yi kallo su diba sun ce ita hukumar zaɓe ta kwatanta gaskiya kuma ta yi shiri wanda ya kamata ba a samu matsaloli irin na baya ba to in ka yi kwanta kace ba ka yi lokaci an ka inganta abu kana ji kana gani wanda ba naka ba wallahi sai shi mulke ka ba yadda za ka yi wallahi ka sha wahala ka ci bane rayuwarka ta samu matsala addinin ma naka ka kasa samun kwanciyar hankali yadda za ka yi shi to Allah ya taimake mu Allah ya sa mu ji wannan faɗakarwa wallahi mun kai abin zai amfane mu gaba ya amfani nahiyar mu ya ambaci addinin mu ya amfane mu baki daya muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah kai muna gudunmuwa insha Allah nan zamu dakata da abin da mun ka faɗa Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلوا على نبينا اللهم صل على محمد وعلى